Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin namu na hantsi na yau Litinin 26 ga watan Yuni shekara ta 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa mahajjata kimanin miliyan biyu ne ke shirye-shiryen tsayuwar arfa a kasar saudi arabia a gobe talata muna tafe da rahotanni daga wakilanmu a can kasar ta saudiya haka kuma za mu kawo muku shirin zauren matasa wanda nasiru adamu elikaya ya shirya kuma zai gabatar bayan nan kuma mu kawo muku sharhin jaridun najeriya to amma kafin duka waɗannan ga halin da duniya take ciki tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da shan hantsi. An kashe wasu mutane biyar a ranar Lahadi a lokacin da wasu mahara ɗauke da makamai suka kai hari a wasu ƙauyuka biyu a gundumar Lamu da ke kudu maso gabashin ƙasar Kenya in ji 'yan sanda. Bayan haka maharan sun kona gidaje tare da lalata dukiyoyi. 'Yan sandan sun bayyana lamarin a matsayin harin ta'addanci. kalmar da suka saba amfani da ita a duk lokacin da kungiyar al-shabab ta somaliya mai ikirarin kishin addinin islama ta kai wani hari. garin lamu wanda ke kusa da kan iyakar kenya da somalia a kana inda mayakan wato mayakan kungiyar al-shabab sukan kai hare-hare a yankin a zaman wani yunkuri na matsawa hukumomin kenya lamba su janye sojojin kasar daga somalia inda suke taka rawa a karkashin rundunar kiyaye zaman lafiya ta kasa da kasa da ke kare gwamnatin kasar 'yan sandan sun ce wasu mahara sun kai hari kan ƙauyukan salama da juhudi da sanyin safiyar lahadi ya ce an ɗaure wani dattijo mai shekaru 60 da igiya kana aka yi mishi yankan rago sannan aka kona gidansa da kayan ciki kurmus kazalika an yi wa wasu mutane uku kisa makamancin wannan yayin da aka harbe mutum na biyar 'yan sandan sun ce an kona gidajen waɗanda aka kashe da kuma na wasu mazauna garin a harin sannan maharan suka gudu cikin wani daji da ke kusa da wurin kungiyar al-shabab mai alaka da alka'ida wacce ta kwashe shekaru tana fafatawa a somaliya domin neman hamɓarar da gwamnatin ƙasar da kuma kafa nata gwamnatin a bisa fahimtar ta na tsatsaurar shari'ar musulunci firaministan isra'ila benjamin netanyahu a jiya lahadi ya yaba da kare aukuwar abin da ya ayyana cewa harin da wato harin da 'yan iran ta kai wa wasu 'yan isra'ila a cyprus wata sanarwar da ta fito daga ofishin netanyahu bai ba da wani ƙarin bayani a game da lamarin ba amma wata jaridar ta wato waje jaridar isra'ila ta yanar gizo ynet ba tare da bayyana inda ta samo labarin ta ba ta ce an aika wato an wato an auna kai wasu wani hari kan wasu 'yan isra'ila mazauna cyprus a birnin limassol cyprus ba ta ce uffan ba a game da sahihancin ko an kare aukuwar wani hari ofishin netanyahu ya ce isra'ila tana farin ciki da kare aukuwar harin ta'addanci kan 'yan isra'ila a yankin da ke karkashin ikon cyprus sanarwar ta ce isra'ila tana aiki a ko'ina ta hanyoyi mabambanta domin kare yahudawa kuma isra'ila za ta ci gaba da aiki domin wargaza ta'addancin iran a duk inda take ta kai wato har ma a kasar ta iran shugaban kasar lithuania ya yi gargadi a jiya lahadi cewa har idan belarus za ta karbi bakoncin shugaban kungiyar mayakan wagner yevgeny prigozhin to lallai neto za ta buƙaci karfafa karfin dakarunta a gabashin turai shugaban kasar wanda makwabtansa na kasashen yankin baltic da suka hada da belarus da rasha kana wanda ita ce za ta zama mai masaukin baki a taron neto da za a yi a watan gobe ya yi magana bayan taron kolin tsaron da aka shirya domin tattauna batun tawayen wagner a kremlin wanda aka kare aukuwarsa bayan da prigozhin ya buƙaci dakarunsa su janye a ranar asabar moscow ta ce shugaban wato shugaban na wagner zai bar rasha ya koma belarus kuma ba zai fuskanci wani hukunci ba idan prigozhin ko kuma wani barin kungiyar wagner ya koma belarus ba tare da wani takamaiman shiri ko manufa ba wannan na nufin za mu buƙaci kara inganta tsaro a gabashin kan iyakarmu shugaban lithuania gitana noseda ya faɗa wa manema labarai ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc tunan ba da jimawa ba aisha za ta sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya to amma kafin nan rahotanni daga kasar saudi arabia na cewa kimanin musulmai miliyan biyu ne yanzu haka suke shirye-shiryen tsayuwar arfa a gobe talata bayan da tuni suka fita zuwa muna da safiyar yau litinin tsayuwar ta arfa na ɗaya daga cikin manyan rukunan da aka wajabta akan duk wani mai aikin haji kamar yadda ya zo a koyarwar addinin musulunci daga kasar ta saudiya ga rahoton wakilinmu mustapha nasiru batsare a yanzu haka dai kimanin musulmi miliyan biyu ne daga kasashen duniya 160 ke shirin hawan arfa da ke zama cikamakin aikin hajji a wannan shekara ta 2023 wannan dai shine aikin hajjin da ya fi samun jama'a tun bayan dawowa daga hutun dole a sakamakon cutar corona da ta addabi duniya jaridar saudi gazette da ake bugawa a ƙasar ta saudi arabia ta ambato ministan kula da aikin hajji da umara na ƙasar. Dr. Taifik Al-Arabi yana cewa a wannan aikin hajjin na shekara ta 2023 an janye duk wata ka'ida da ta shafi cutar corona. Tini dai su ma sauran alhazan Najeriya da suka halarci aikin hajjin na bana suka ci sun shirya tsaf domin tafiya hilin arfar a ranar talatan nan Muhammad Awal Aliyu shine sakataren jin daɗin alhazai a jihar Naija daga Najeriya. so bi lahi saboda tsoron cikowa da sauransu sha biyu na dare ah, za mu fara fita kuma an yi mana arinjin motoci isassu ina eh, asuban eh, litini kenan da izinin Allah za a fara fita kuma bi lahi ta'ala an nuna mana cin mu da inda za mu zauna duka motoci kuma isassu waɗanda za su ishe mu da izinin Allah ta yadda ba za mu samu cikowa da damuwa ba so za mu shiga da wurin da in Allah ya da ba za mu samu wani dile ba batun addu'ar neman zaman lafiya da yalwar arziki na ɗaya daga cikin abinda da alhazan Najeriya ke da guri a filin arfa ɗin kamar yadda waɗannan ke cewa Muhammadu Nasifi Kwanta Gora. Na'am to gashi ana shirin tafiya hawan arfa a takaice me zaka ce game da shirin arfa? Ina cewa Allah ka hore mana lafiya da karfin yin aiki kuma wanda duk zai ji Allah ya sa dawo lafiya Allah kuma shi ba da mu. Sunana Lawal Muhammad Badarawa. na yanayi a federal da local government wato jihar zamfara jihar zamfara abin da nake roƙo yi ga allah subhanahu wa ta'ala a matsayi na dan jihar zamfara mai kishin jihar zamfara gaskiya muna roƙon allah zaman lafiya a zamfara mu isu shi local government mun duk ina roƙon alhazana suke zo ƙarƙashin local government din mu ina roƙon su don Allah su taimaka mana da addu'a na zaman lafiya ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya ya ba mu zaman lafiya kuma ya ba mu zaman lafiya mai dorewa babu shakka dai Najeriya na cike da fatar samun saukin matsalar tsaro musamman a wannan lokaci na damana ta yadda manoma za su koma gona cikin kwanciyar hankali. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia. To a gaida Mustapha Nasiru tsari har yanzu kuna tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka kai tsaye a nan birnin Washington DC. An jima kaɗan za mu koma ƙasar ta Saudi Arabia to amma yanzu ga Aisha da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Lahadi shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna da shugaban Amurka Joe Biden ta wayar tarho a game da halin da ake ciki a yakin da ake yi a Ukraine. Biden ya ƙara jaddada goyon bayan Amurka ga Ukraine ciki har da ci gaba da bada taimako ta fannin tsaro tattalin arziki da jin kai a cewar wata sanarwar da fadar White House ta fitar. Shugabannin sun kuma tattauna akan batutuwan da ke faruwa a Rasha a baya-bayan nan a cewar sanarwar. al'amuran da suka auku a jiya sun bayyana raunin gwamnatin putin abinda zelensky ya faɗa kenan a lokacin tattaunawar tashi da biden shugaban na ukraine ya kuma ce ya zama wajibi duniya ta matsawa rasha lamba har sai an maido da oda a ƙasashen duniya shugabannin biyu sun tattauna a game da hanyoyin da za a kaddamar da tsarin zaman lafiya a ukraine da kuma matsayarsu a taron nato da za a yi nan ba da jimawa ba a garin vilnius na kasar lithuania daga ranar 11 zuwa 12 ga watan yuli a ƙarshe wani a wani bangaren a wani bangaren kuma rasha ta ce ta mara wa shugaba vladimir putin baya a lokacin da yake wato kokarin da yake yi na daidaita zaman lafiya a kasar bayan dakatar da wani yunkuri na yi wa gwamnatin kremlin ta waye da mayakan wagner suka yi ma'aikatar harkokin wajen rasha ta bayyana cewa china ta ayyana goyon bayanta ga shugabancin moscow a yayin wata ziyarar da ba a sanar ba da mataimakin ministan harkokin wajen rasha andre rudenko ya kai beijing China ta bayyana goyon bayanta goyon baya ga kokarin gwamnatin tarayyar Rasha na daidaita lamura a kasar wato lamuran da ke da alaka da abubuwan da suka faru a ranar 24 ga watan Yuni. Kana ya jaddada aniyar chana ta karfafa haɗin kai da kuma bunƙasar Rasha a cewar sanarwar. urudenko ya gana da ministan harkokin wajen china kingan domin tattauna batutuwan damuwa na ƙasa da ƙasa da na yankin da suka shafi ƙasashen a cewar ma'aikatar harkokin wajen china a shafinta na yanar gizo a gaida aisha mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc yanzu kuma za mu sake komawa kasar saudi arabia inda wakiliyarmu hawa umar ta jiyo mana ra'ayoyin wasu jagororin alhazai da ma alhazan kansu dangane da shirye-shiryen soma gundarin aikin hajjin na wannan shekara ga rahotonta. zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ce matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa na VOA har ila yau na Bauchi inda muke tare da matasa da suka tattauna abin da ya dace matasan su mai da hankali a kai. Bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023 mun yi tambayar shi waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa. Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu kamar yadda muka yi bayani a baya gabanin babban zaben mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben da kuma bayan zaben matasan sun hada da almustapha haji sufi hasken matasan arewa babawa chelsea kofaran abdurrahman amfel shekar da ɗanlami hanson baljanga karamar hukumar alkaleri matasa ku biyo ni mu shiga zauren kamar dai ciyawar domin idan har dan siyasa kana tare da shi kana zuwa masa da bukatu na al'umma ba naka na kanka ba to ya fi ka a mutunci a cikin yaransa amma muddin kullum kai bukatar ka ta kashin kanka ne to la shakka fihi mutuncinka yana raguwa a wajen ubangidanka a siyasa amma fa abdurrahman ka sani hmm. wani abu guda ɗaya da na lura shi man nasur babban al'amari shine su yan siyasan amsali musala kamun zabe su ne hmm. amma fa suna zuwa yanzu ka lura abin da yake faruwa a yanzu haka tun hmm. kafin a shiga majalisar tarayya na majalisar bangaren sanatoci da na wakilai hatta na jihohi ana kama kafa cewa wai za a yi zaɓe eh, ma'ana ita jam'iyya tana so dole zai za ta tsero mutane wanda su suke so mm. ma'ana jam'iyya da nata su kuma yan mm. majalisun da nasu to kaga wannan ba daidai bane ina so kuma mutane su sani cewa su zababbun talaka ne zaɓe su amma fa daga ranar da aka zaɓe su ba na talaka bane mm. za a zama kamar na su irin kafi gwamna ake ce musu a jiha ko kuma uban siyasa ko kuma irin su wai to za su ɗauka su dole ne kawai a aikin za musu mu muka tsaye da kai mu muka sa a yi mu muka kashe ma kuɗi ko ka so ko ka ki dole abin da muke so ko da a majalisar ba za su yi dokan za ta amfani talaka ba to mm. wannan ya kamata mi kyakkyawan hange mi kyakkyawan zato mu kalli yan majalisun nan bukatun talakan za su aiwatar za su ki aiwatarwa ko kuma yane ne dole mu sa musu ido akan wannan to abin da dan da cewa ni ba ba wacce skobaran shine kamar inda almusa zubi yake magana suke matasa a gaskiya dan da karin bayani kullum magana da zan yi akwai abubuwan da mu matasa zaka gani ana dada ba al'ada yanzu ya yi yawa a jihohi ko mai batun shi ma shaye-shayen nan to kaga duk idan mutum yana shaye-shaye ko da shi kansa yan siyasa sun yi alkawari wanda idan suka samu dama Allah ba su madatun mulki to zai zo ya fara tunani to a ce mutumin da bayi da hankali ya za ka yi ta tafiyar da shi ko ya za ka gina masa rayuwa rashin wannan abin da ake magana na shaye-shayen nan a gaskiya inda nake misali zan ci arewacin Najeriya abin ya yi yawa sosai kuma yana dusu kushen rabu kanmu matasa saboda damu dawo guri ne mu zauna a wuri ɗaya duk abin da mutum da zai yi ba ko da daga je wani guri ne za ka ce wannan dan shaye shaye ne to kaga a wurin ba za a ba da muhimmanci ba ko kuma ba za a taimaka masa harkan a harkan kasuwancinsa ko da na makaranta idan ya zo sai dai za a ce a ɗauki abu a bashi ya tafi amma har dai kana da nutsuwa da su me su kansu 'yan siyasan bayan shi kansu an yi zaben an dawo kan karagar mulki fatan da za su yi su ga sun inganta rayuka kuma irin wani abu mu kan matasa sai mu zama idan aka ji alkawari idan ka tashi kana da ubangida kana zuwa wurinsa kar ka zo ka dinga magana kullum ka ce magana za ka kara aure ko ko za ka yi me to ya zama za ka kawo na wannan al'umman yankin wurin ku ne ko a jihar ku ne ko a kasar ka ko kuma idan aka baka mai kan tallafa mu shi wannan dan siyasan ka dinga faɗan kudu wato babawo irin matsaloli na kashin kai ba nasu ba sa jawo matashi wata daraja kenan. A'a ba duk da ɗan siyasan da idan ya yarda kai to kullum ya dinga ka dinga gaya masa matsaloli na kanka wanda baka gaya masa na al'umma ba kuma gashi kun shiga lunguna gurin al'umma to zai ce nan ba ci gaba na yake so ba kuma dama duk inda yake zuwa yake cewa wani ana yin ka kawai yana faɗa saboda daɗin baki ne amma kai kuma Allah ya taimake ka Allah baka wannan karaga madafin iko to ya zama duk abin da mutum zai kawo kar ya kawo kawo na ƙashin kansa ya kawo na al'umma to idan ka ka a wannan wurin insha Allah za a rage rashin matasa da irin inda ake samu da aka gani a wurare daba-daba wanda da mazan da matan duk zaka ga wani abin takaici ma zaka ga mace ne ma za ganta wai tana shaye-shaye wanda ita ne uwan al'umma mm. to kaga idan aka samu wannan abubuwan su kansu 'yan siyasan ya za su ci gaba. Ko da yake bari mu muna ma ci gaba da ma tattauna wannan ne. Ah, ya za in haka ne Abdulrahman shekalin haka ne ya matashi zai samu eh, biyan bukatar don dole ne akwai bukatar kashin kansa mana wani yana so ya yi gida wani yana so ya sayi abun hawa da sauransu to ta ya zai cimma wannan nasarar da idan har in ya kawo irin waɗannan abubuwa zai zama darajarsa za ta ragu wajen waɗannan mutanen. Allah ya son gare barjanga. Wannan bayanan da muke shi shine dukkan inda ka ga matashi ya bibi dan siyasa aka gama wannan harkan zabe din to abu na farko ka taimake shi da addu'a. Zancen kuma akwai abin da ake kiran shi da roman demokuraɗiyya wannan idan dan siyasan ya yi niyan ya taimake ka ne kai da shi wannan tsakanin ku daban amma alkawuran da kuka abin da ya jibanci na anguwanku ko na yankinku dole a duk lokacin da Allah ubangiji ya baka dama kake iya ganin shugaba ka sani cewa kai ma fa amanar al'umma hukuman anguwanku ne a kanka daga ran da kai ido biyu da shi baka isar masa ba to ka ji a ranka Allah zai iya tambayanka shi kuma shugaba ya zamanto abu na farko shi ma ya addu'a Allah ubangiji ya hada shi da wazirai nagari saboda in ka samu waziri nagari insha Allah ta'ala gwamnatin ka za ta yi kyau daga farkon ta har karshen ka to amma ni kiran nake wa matasa tun da yanzu ana gaban da an ci zabe mu dan daga musu kafa ma tukuna mu bar su su huta da radadin abubuwan da aka kakkashe da dai sauransu amma dai mu koma kan masana'antunmu kuma duk koken da zaka yi wa shugaba ma ka kai masa ne yankin ku da matsalolin anguwan ku wannan maganan zaka kara aure ko matanka ta aihu ko mm. garan ka ya kare mm. wannan duka ka ji a ranka kawai ran dauka da shi a wani guri wanda za ku yi haduwa dai wanda ko hidiman biki ko saboda togaran kai daga damuwoyin kaina amma dai abin da ya jibanci ya baka dama ka zo ka ba shi shawara ka taimaki kanka ka taimaki al'umman yankin ka gaya musu directly abin da yake faruwa ko anguwan ku matsalolin da suke addaban ku ko misali kota yana muku ya kuna ma bukatan colbert wanda zai iya yi ka sani kana gaya masa kuma yana yana jin maganan ka saboda ka taimake shi a lokacin siyasa amma ka samu wannan daman da zaka gaya masa baka gaya masa ba kai kanka baka yi wa kanka adalci ba na haka mu taimaki kanmu da kanmu su kuma mu bi su da addu'a su ma duk wato yana yana da kyau a dan daga kafa kenan ba da kamar tazarar shekara daya sai gwamnatoci sun zauna kenan yawwa a yanzu dai yanzu muna so mu eh mana ai haka ne mai yanzu a misali duk gwamnatin da ta in sabuwa ta zace ku bata kwana 100 yawwa in kuma wani ne ma zace ku bai shekara daya to kaga dai duk irin nuku-nuku koyan da zai yi a shekara din da ya kamata ce ya iya da albashinsa ba yanke maza ba dan majalisa ne sanata ne refs ne idan wa gwamna ne kuma gidan dinsa ba yankewa za a iya ce ba zai shigo ba ga babban abin da duk tsare-tsaren da zai yi da duk lowansa duk alherinsa a cikin wata uku ne ya gama tsara wannan in zai yi al'umma ne zai musu kai tun daga kwana ɗarin farko ake gane cewa wannan gwamnatin ko kuma wannan gwamnan ko wannan ministan ko wannan sanatan kai mai yi ne ko ba mai yi bane a wannan kwana ɗarin in kana da tsari wallahi ka iya taimakon al'umma a wannan kwana ɗarin ka iya fitar da al'umma za su gane cewa an samu samu sabuwar jiha ko kuma an samu sabuwar kasa to abubuwa da suke faruwa babban al'amarin kar a dada kar a rage wasu kan shiga ne ba da niyan dama taimakon al'umma ba wasu kan shiga ne da niyan ƴaƴansu matansu su kadai da shauransu to da aka talaka dole sai talaka ya gane talaka kamar yadda sun su dallami suke faɗa kuma cewa kar talaka kullun ya kasance bukatun kashin kai a bukatun al'umma idan ka kai masa kuma sannan babban matsalar rijiya ta kan ba da ruwa gugan ta kasa jawo wani lokaci shugabannin kan ba da sakon kan ba da aikan akan kai musu bukatun kan aiwatar amma in sun sun bayar ba sa bibiyar an yi abin ko ba aiwatar ba a an kai kuɗin ko ba a kai ba a an yi aikin ko ba a yi ba solar an yi a ruwan a a din an yi ko ba a yi ba kalubale ne ga shugaba duk abin da ya san ya bar shi kuma ya bi ya ga yi ko ba a yi ba dan domin diyonci wanda suke zagaye da shi sun san halinsa sun san ina zai je sun san ina ne bai bai kamata a ce an yi ciki dan dama ciki an yi shi da abubuwa ba da yawa ba wai kawai dan ci bane ya kamata ya kasance idan ya faɗi wani sirrin wani sirrin ya boye a misali in ya bada aikin titi to ya kamata da tsakar dare ya fita je duba ya ga an yi ba a yi ba a'a rijiya an yi ba a yi ba to wannan shi zai tabbatar da cewa yana lura da hakkin al'umma ba ya je ya kwanta ta bacci ba ya sa wasu to su ma ba da su rike amanin ba karin mm. bayanin da zan sake a kan wannan batu ma nasiru su kansu 'yan siyasa ya kamata su yi tunani mai kyau akan wannan batu dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma daura daga inda muka tsaya a madadin muryar amurka Ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. To a gaida Nasiru Adamu Hikaya tare da fatan za a yi mana aikin gafara kasancewar wato mun gabatar da rahoton hawa umar daga saudiya sai kuma wannan shirin ya sami shigowa to a akan haka za mu koma kasar ta saudiya inda kamar da muka ce hawa umar ta jiyo mana wato ra'ayoyin wasu jagoran alhazai da ma alhazan akan wato dangane da shirye-shiryen soma gundarin aikin hajji na wannan shekara ga rahoton na hawa umar Malamai da sauran masu ruwa da tsaki na addinin Islama sun dage suna ta yawo inda alhazai suke domin faɗa musu dokoki da kuma ƙa'idojin aikin hajji domin tabbatar da cewa sun yi aikin kamar yadda shari'a ta tanadar. Wakilin malaman Bauchi Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri ya yi bayani kan tsayuwar arfa inda ya ce babban kuskure ne alhazai su rika yawo a wannan rana ya kuma ja hankalin maniyyata da su yawaita addu'o'i da neman gafara da roƙon Allah subhanahu ta'ala. Alhazai za su ainihin ainihin mike tsaye ko kuma a zaune ko ma a kwance suna ta addu'o'i na farko suna yawaita salati ga annabi sallallahu suna yin istighfari suna neman alkhairin duniya da lahira Allah ya tabbatar musu da dukkan bukatunsu da na 'yan uwa musamman waɗanda suka yi musu wasiya cewa su sanya su cikin addu'a in suka zo aikin hajji ya zamana duk addu'o'in da za su yi kada su mance su hada da lahira kuma ba a son alhazai su yawaita yawo a filin arfa har rana ta faɗi mutum bai kasance yana cikin da'irar filin arfa ba wannan kuskure ne duk wanda rana bata faɗi masa yana cikin filin arfa ba to bai samu aikin hajji ba hajji gaba ta arfa ce ɗaya daga cikin kwamitin malamai mata kuma shugabar kungiyar mata masu da'awa ta najeriya hajiya rahma musa sani ta ja hankalin mata maniyata kan tsarkake niyya neman ilimi da kuma bin doka da ka'idojin aikin kowa ta tsarkake niyyanta wajen yin wannan aiki duk mace za ta yi hajji ta tabbata ta ci saboda allah ko da ma ki wani hajji da baki sani ba kila wannan hajji ne kawai Allah zai karba in kuma ma na farkon ki kenan ki tabbata kin shi kamar ba za ki kai gobe ba kuma dole su nemi ilimin aikin hajji. a nasu bangaren maniyatan sun bayyana halin da suke ciki da kuma irin shirin da suka yi na ibada a ranar ta arfa inda wasu suka bayyana cewa za su yi addu'o'i ga iyalansu da ma kasar su najeriya sunana yusuf sama'ila jega muna nan muna ta shirye-shiryen zuwa arfa da yake malaman mu dai sun gaya mana duk abin da ya kamata mu yi wuri ne wanda yake yana matukar muhimmanci alhaji bai kamata shi wasa da shi ba kai ko wanda ba alhaji ba wanda a gida yadda malamai suke gaya mana ba lokaci na wanda ya kamata ba yi wasa da shi ba mutum shi tsaya ya roki Allah rahama da harkoki na duniya duk abin da yake nema wuri na wanda yake ba a wasa da shi ba mu da muke nan ƙasar Saudiya ba har waɗanda suke gida muna ba su shawara su dage a roƙan mu ƙasashen mu zaman lahiya da kwanciyar hankali shugaban da muka eh, zaɓa ubangiji Allah ba su iko su mana adalci mu kuma Allah ba mu iko mu musu biyayya Hadiza Ibrahim daga jihar Kano ba irin addu'an da ba za mu yi ba mu ma musulmin Allah mu ma kasan mu ko kuwa mu ma shugabobin mu duka mu ma kanmu mu ma ƴaƴa da jikoki da jama'an annabi Suna na Ajabinta Allah ubangiji ya taimake mu kuma ya kiyaye rufa asiri kuma muna addu'a da langeriya da yaya mu da kowa da kowa wanda mun ka sani wanda ba mu sani ba Allah ubangiji ya taimake mu ya rufa mana asiri duniya da lahira mai ba mu sa Aikin hajji da ke cikin rukunan musulunci guda biyar kan zama wajibi ne kan wanda yake da hali da lafiyar gabatar da shi akalla sau ɗaya a rayuwa. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Makka. A gaida Hauwa Umar, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke kawo muku shirye-shirye. a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu ya Afirka a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Haka kuma a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin sharhin jaridun Najeriya. Za fara sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ya mai da hankali ne a kalaman shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu a birnin Paris na Faransa inda ya ce harkokin tattalin arzikin Najeriya ya shiga nun hali na kakani kayi a ƙarƙashin tsohon gwamnan bankin Najeriya Godwin Emefiele wanda yanzu haka yake ci gaba da tsare a hannun jami'an tsaron DSS a ƙasar. Premium Times ta ce wannan shine kalaman farko uku da bola ahmed tinubu ya yi a kan tsohon gwamnan na babban bankin najeriya mfla inda ya ce tsohon gwamnan ya yi daga-daga da tattalin arzikin na najeriya don haka ake gudanar da bincike a kansa tun a zamanin gwamnatin muhammadu buhari da ta shuɗe ne dai hukumar tsaron cikin gida ta sss ke neman gwamna mfla na bankin ƙasar bisa zargin taimaka ma ayyuka irin na ta'addanci to sai dai kuma ya samu kariyar tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari sai kuma kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaranta na cewa mai yiwa ne jam'iyyar pdp mai adawa ta dakatar da tsohon gwamnan jihar rivers wilson wike da sauran tsafin gwamnoni guda biyar na jam'iyyar pdp da suka mara wa jam'iyyar apc baya a zaben da ya gabata jaridar da punch ta bayyana cewa har yanzu tsafin gwamnonin na ci gaba da dasawa da gwamnatin apc ta asuwa bola ahmed tinubu tare kuma da yin watsi da jam'iyyarsu ta pdp da kuma dan takaranta na neman shugaban kasa Atiku Abubakar wanda ya zaka yake gaban kotu domin kalubalantar zaben da ya gabata. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran ta ta ruwaito shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu a wani tarihi da ya bayar cewa wani jami'in sojin ruwa ya taba wanke shi da mali a ƙasar Amurka a lokacin da yake aikin tasi bayan da ya je ƙasar Amurka domin yin karatu. Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa a lokacin da yake halartar jami'ar Chicago shago ya yi wasu kananan ayyuka da suka hada da gadi domin samun kuɗin shiga da kuma aikin tuki irin na direban tasi sai kuma jaridar da son ɗaya daga cikin manyan labaranta na magana ne a kan sabbin hafsoshin sojin najeriya da shugaban ƙasa aswaju bola ahmed tinubu ya naɗa a mako mai shuɗewa jaridar da son ta yi bayanin cewa naɗin daidai yake da tsarin sauya mulki hasali ma ta yi tsaffin hafsoshin da aka a sauke suka rubuta bayanansu na barin aiki domin ba da dama ga sabon shugaban ƙasa, shi ma ya nada nasa hafsoshin da zai aiki da su domin tabbatar da tsaro a najeriya tsaffin hafsoshin da aka sauke da sun hada da general loki irabo da ke zama babban jami'in hafsan sojojin najeriya sai kuma vice admiral awul gambo da ke zama hafsan sojojin ruwa Karshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya Ta gaida baban gida Jibir da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A takaicen an kashe wasu mutane biyar a ranar Lahadi a lokacin da wasu mahara ɗauke da makamai suka kai hari a wasu ƙauyuka biyu a gundumar Lamu da ke kudu maso gabashin ƙasar Kenya in ji 'yan sanda. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi ya yaba da kare aukuwar abin da ya ayyana cewa harin 'yan Iran ne akan wasu 'yan Isra'ila a Cyprus. To ma saurare da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da karfe hudu na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe uku kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya bada umarni ya kuma hada sautin shirin sai injiniyan mu na yanzu. Murtala Faruk Sanyina ne ke muku fata alkhairi ma'assalam.